فترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك وأكرم وعنعم على نبيك الكريم ورسولك الأمين محمد بن عبد الله المبعوث بالأدلة الباهرة والهجج القاهرة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara godewa Allahu tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin da ke anguwar fulani a wannan safiya ta litini kalandar bature na biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma an riga an gaya mana maudu'in da za a yi magana kansa a wannan safiya mawdu'in shine manufar riko da sunna kamar yadda mai gabatarwa dan uwa malam mahmud rabi'u hafizahullahu ta'ala ya bayyana mana wannan mawdu'i ne mai faɗi kwarai da gaske domin idan aka dubi abubuwan da aka tattauna tun daga ranar juma'a zuwa jiya ma iya cewa wannan maudu'in ya tattaro duk abubuwan da aka tattauna shi kadai amma sauran abubuwan da aka tattauna sai dai tsakuro wani bangare ne na abin da maudu'in da za a tattauna a wannan safiya ya ƙusa kun ga kenan ashe akwai aiki jajawur wajen isar da wannan sako sai dai tun da dama ba manufar ita ce sai an kura a dakan bayani ba dama dai haskakawa ce tunatarwa ce domin mu ƙara samun natsuwa akan abin da muke yi ko mu ƙara fahimta mu ƙara wayewa mu kuma ƙara tunatar da kawunanmu A kan waɗannan abubuwa da kullum ake faɗi a karatuttuka a kafafen watsa labarai da masallatai da sauran wurare da ake ɗauko karatu duk da faɗin maudu'in ba zai gagara a taƙaita bayani ba sa'annan ina fata da taimakon Allah in yi amfani da usulubin da zai zama ban maimaita abubuwan da aka faɗi ba a karatutukan baya ko da yake ban halarci na baya ɗin ba amma dai ina fata yadda na tsara abin da zan gabatar zai zama za a ji sabon abu ne gaba ɗaya insha Allahu saɓanin ya zama kamar an maimaita abubuwan da aka faɗi a can baya ina roƙon Allah tabaraka wata'ala ya mana muwafaka ya datar da ni wajen gabatar da abin da yake daidai abubuwan da za zama na kurakurai ina fata Allah ya fahimtar da mu su kafin mu tashi ta yadda za a samu damar gyarawa kafin bar wannan wuri kalmar sunna kalma ce ta larabci don haka da ita za mu fara ko da yake bahaushe ya hausantar da kalmar ta yadda duk lokacin da aka ambace ta duk mai jin hausa in dai musulmi ne kuma ya shaƙi ƙamshin ilimi ko mai ƙanƙantarsa zai iya fahimtar abin da ake nufi da wannan kalma ta sunna to amma tun da mun zo fage ne na karatu to dole ne mu ba kowane abu haƙƙinsa gargadon ikon don haka za a fassara kalmar sunna a harshen larabci sa'annan a dube ta a wajen malamai waɗanda suka kware a fannoni mabambanta na shari'a a harshen larabci kalmar sunna kamar yadda ta zo a cikin lisanul arab na ibn manzur an ce kalmar sunna ana nufin asira hasanatan kanat au qabiha wato tada ko ɗabi'a ko kuma wani abu da mutum yake bi ya ɗora kansa a kai wannan abu mai kyau ne ko mara kyau mai kyau ne ko mummuna ana iya ce masa sunna a harshen larabci irin wannan ya zo a cikin baitin da khalid ibn utba al-huzali yayi inda yake cewa fala tajza an an siratin an tasirtaha fa awwal rabin sunnata kada ka kosa ko ka gajiya ko ka gundura da hanyar da ka ɗauka kana bi domin farkon wanda ya kamata ya yadda da hanyar da yake bi shine wanda yake binta ko kuma farkon wanda ya kamata ya yadda da wata hanya da ake bi shine wanda ke binta akan ce sanantuha sannan wastanantuha aisirtuha na bita wa lakum sunnatan fattabi'uha na sa ku akan hanya ku bita sukan ce ma wa kullu man ibtada amran amila bihi qaumun ba'dahu kila huwa allazi sannahu duk wanda ya farar da wani al'amari sai kuma wasu mutane suka biyo bayansa suka aikata abin a bayansa to sai a ce shine wanda ya sunnanta musu wannan abu nusaibu ya ce ka anni sanantul hubba a ashikin minan nasu in ahbabtu min bainihim wahadi dan ya tabbatar da cewa wanda ya farar da wani abu wasu suka biyo baya suka aikata za a ce ya farar masu da wata sunna akan ce wanda ala sananika ai wajihika wa kasdika ka tabi akan hanyar da ka ɗora kanka a kai ko inda ka nufa kar kai waiwaye ka ci gaba kawai abinka kai tsaye gaban ka gadi idan ga hanya wadda ake so abi akan ce sananun akan ma ce sunanuhu sinanuhu sununuhu duk a harshen larabci na iya ɗaukan wannan sunanu sinanu sununu shi kuwa shari a cikin asasul balaga abinda yake cewa game da kalmar sunna shine idan aka ce sunanu tariq ana nufin wato daidai tsaka-tsakinsa tsakiyar hanya har ma a wajen majazance ma'ana a wajen ba da misali a harshen larabci ba a yanayi na haƙiƙa yadda ma'ana take a harshen larabci ba ma'ana ta majazi akan ce sannal amiru ra'iyatahu ai a hasana ha. shugaba ya sunnata waɗanda ke sa ko waɗanda yake wa jagoranci ma'ana ya kyautata yin masu shugabanci akan ce sannan lahu ala ya dai fulanin ƙaba a hajjati ai a jarahu Allah ya ƙaddara samun biyan bukata ta ta hannuwar ruwa ne sukan ce ja bil hadisi ala sananihi ai ala wajihihi ya zo da zance ko ya yi magana yadda take duk wannan ma'anoni ne na harshen larabci sukan ce istannatin uruk ai wabahat hanya ta fito fili ta yi haske ko ta bayyana to sai sai amfani da kalmar istannat kenan da a takaicen takaitawa kalmar asunna na nufin hanya abinda ake so mutum ya bi tada tsari al'ada wani abu da yake mutum ya farar da shi kuma an yi koyi da shi bayan shi wannan ma'anar kalmar as-sunna kenan a harshen larabci amma a wajen malamai na shari'a kalmar sunna ta samu fassarori mabambanta bisa la'akari da manufofi na malaman da suka kware a fannoni mabambanta gwargwadon abin da suke so su cimma na bincike a dalilin amfani da kalmar sunna don haka ne zamanto malaman hadisi suna da fasarin da suke ba sunna daban da fasarar da malaman usul suke ba kalmar malaman fuka ha'u fasarar da suke ba kalmar sunna daban da yadda malaman tauhidi ke ɗaukan kalmar sunna kowa gwargwadon manufa da abubuwan da yake so ya cimma a wajen almuhadisi wato wajen malaman hadisi kasancewar su malaman hadisi abinda suka ba da himma a kai shine ƙoƙarin tattaro da har haɗo da cirato da ruwaito duk wani abu da ke da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya shafi tarihinsa da ɗabi'unsa da halayensa da labaran da aka samu daga gare shi ko dangane da shi da maganganunsa da ayyukansa da haka a wajen malaman hadisi su a wurinsu suna cewa a sunnatu hiya ma ufira anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya aw siratin sawa'un akanat qabla al-bi'sa am ba'da am suka ce hadisi ko kuma sunna ita ce duk abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na daga magana ko aiki ko tabbatarwa ko wata sifa ta halitta ko sifa ta ɗabi'a ko kuma tarihinsa gabanin a aiko shi a matsayin manzo da kuma bayan an aiko shi a matsayin manzo duk wannan ana ɗaukansa da ma'ana ta sunna kuma akwai malamai da yawa da ke fassara hadisi da wannan amma a wajen malaman usuli malaman usuli su ne waɗanda suka mai da himmarsu wajen yin bincike da bin diddigi na bayanan da aka samo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayinsa na mai ba da shari'a daga Allah tabaraka ta'ala da kuma kasancewarsa shine ya tsora wasu ka'idodi da ake amfani da su don yin ijtihadi bayan barinsa duniya to su a wurinsu suna duban sunna ne a matsayin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi ko ya aikata ko ya tabbatar da ke da alaƙa da shari'a kenan duk wani abu da ke da alaƙa da labari na kafin ya zama manzo tunda a wannan lokaci shi bai zamanto shari'un ba wato mai da shari'a ba babu ruwan malaman usuli da irin waɗannan bayanai ko da sun kawo sai dai a babin ƙarfafan waɗansu bayanai ba a matsayin asali ko tushe na bayanan da suke so su gabatar ba don haka a wajen malaman usuli su a wurinsu sunna ita ce ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min gairil qur'ani min qawlin aw fi'lin aw taqrir duk abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banda alqur'ani na daga magana ko aiki ko tabbatarwa kun ga anan ba su bayani akan sifa ta halitta da sifa ta ɗabi'a da kuma tarihinsa kafin ya zama manzo ba domin waɗannan ɓangarori guda uku siffar halitta da siffar ɗabi'a da kuma tarihinsa kafin ya zama wanzo, ba a amfani da su a matsayin dalilai na shari'a amma saboda ba ilimin haƙƙinsa da kuma tattara bayanai game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama malaman hadisi kasancewar ƙoƙarinsu shine su tattaro duk wani abu da ke da alaƙa da shi sun tattaro waɗannan a matsayin hadisi kenan ko da yake ana kiran wannan hadisi a wajen malaman usuli ba sa amfani da su don tabbatar da hukunce hukunce a wajen alfukaha masana fiƙihu malamai masu batsi da ba da fatawa su ƙoƙarinsu gaba ɗaya a wajen birasa ko yin nazari ko yin darasi akan sunna na cikin yin bincike ta hanyar amfani da abubuwa na dalilai da abubuwan shiryuwa da za a yi daga maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ayyukansa da kuma tabbatarwansa kan samar da hukunce-hukunce na shari'a waɗanda ake kiransu al-ahkam al-shar'iyya al-muta'alliqa bil af'al wato hukunce-hukuncen shari'a da ke rataye da ayyukan bayi da za a ce abu kaza wajibi ne abu kaza mustahabi ne abu kaza makaruhi ne abu kaza haramun ne abu kaza ja'izi ne halal to su buga ha'u duk bayanan da za su yi maka na hadisi ƙoƙarinsu shi ne su tantance wani hadisin ne ke fa'idantar da hukuncin wajibi ko hukuncin mustahabi ko hukuncin makaruhi ko hukuncin haram ko hukunci na ja'izi wato na halarci saboda haka so a wurinsu in suka yi amfani da kalmar sunna suna nufin abin da ya zo na umarni amma ba umarnin da yake gidigat yake fa'idantar da wajibci ba duk umarnin da ke fa'idantar da mustahabbanci to a wurin malaman fikihu shi yake kira a sunna amma a wajen malaman tauhidi abin da ya canza su malaman tauhidi su ne waɗanda suka samu kansu cikin tsananin firgici a dalilin bayyanar falasafa wato masu amfani da hankali da tunani wajen yin jayayya akan addini waɗanda suka mallaki abin da ake kira ilmul kalam ta lokacin da suka bayyana suka fara kawo rudu sai a kawo masa hadisi ko a kawo aya sai su ce ara aita kaza wa kaza ara aita laukana kaza wa kaza to irin waɗannan maganganu da salo da suke amfani da shi na munaƙasha a kan dalilai sai ya firgita waɗansu malamai a wancan lokaci sai ga cewa to ya fa zama dole a yi amfani da wata rariya domin a tantance a tankaɗe a tace tsakanin ilmul kalam da abin da ya tabbata daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabbansa dangane da ayyuka da ke da alaka da itikadi aqida wanda yasa su malaman tauhidi in sun ambaci kalmar sunna ba wai suna nufin sunna ne na abinda in ba kai ba ba ka da laifi ko da yake za a zarge ka amma in ka aikata kana da lada ba kamar yadda fuka suke ɗauka ba kuma suna ɗaukan sunna da ma'anar cewa duk wata magana da aka danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aiki ko tabbatarwa ko sifa ta halitta ko sifa ta ɗabi'a kamar yadda malaman hadisi ke ɗauka ba ko kuma su ɗauka cewa duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda alkur'ani da ya shafi maganganu da ayyuka da tabbatarwa waɗanda za a amfani da su don tantance hukunce-hukuncen shari'a su ba wannan suke ɗauka ba su a wurinsu idan suka ce sunna suna nufin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka rayu a kai suka bar duniya a kai na aƙida da manhaji na aƙida da manhaji kamar yadda ibn rajab alhambali wanda ya rasu a shekara 795 ya tabbatar a cikin littafin sa jami'u jami'ul ulumi wal hikma wato sharhin da yawa littafin annawawi na arba'una hadith tun malaman aqida sun fara amfani da kalmar as-sunna tun fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wajen saba'in sai zama sun rubuta littafai ma masu suna as-sunna sharhu sunna usul sunna a sunna ga sunan iri-iri irin su na barbahari allalaka'i da makamantansu wanda duk suna ɗaukan suna ne na a sunna sunna ba irin wanda za a ce sunna ba wajibi ba ba makaruhi ba a'a ba wannan sunna ba Abin da suke nufi hanyar da manzan Allah ya rayu a kanta sallallahu alaihi wa sallama a aƙidarsa da manhajinsa da kuma abin da sahabbai suka tabbatar na aqida da manhaji wannan shine sunna a wurinsu daga wannan za ku cewa ashe kalmar sunna ta yi albarka ta samu fassarori daban-daban daga malamai mabambanta gwargwadon su wato keɓewarsu da ƙwarewarsu da kuma fannin da suke kai tare da cewa sunna kuma a babban masaki ana iya ɗaukarta da ma'ana ta abin da duk yake kishiyar bid'a duk abin da yake ba bid'a ba to sunna shi yasa akan ce fulanun ala sunnatin wanda yana kan sunna idan amila ala wiski amalin nabi sallallahu alaihi wa sallama da zaran yayi aikin da ya dace da irin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce fulanun ala sunna wane yana kan sunna sannan kan ce fulanun ala bid'a wane na kan bid'a idza amila ala khilafi amalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in dai aiki sabanin yadda annabi yayi to sai a ce fulanun ala bid'a wane yana kan bid'a kenan wannan fassara ta ƙarshen nan ma iya cewa dukkan malamai da ɓangarorinsu gaba ɗaya sun yadda sunna kishiya ce ta bid'a bid'a kishiya ce ta sunna shi yasa mu ga a yau akan ce sunna sab amma ba za a yi shiru ba sai a ƙara da me bid'a sam domin ko in dai kana sunna to ba bid'a in ko kana bid'a kai da sunna kun yi rata wannan yasa hatta malaman cikin sukan ce ga saki na sunna ga saki na bid'a yanzu a cikin sani akwai a cikin saki akwai wani sunna amma abin da suke nufi shine sakin da ya dace da yadda shari'a ta ce shi za su kance talaku sunna da kuma talaku bid'a saki na sunna da saki na bid'a saki na sunna shine kai yadda shari'a ta ce saki na bid'a shine kai sakin sakin ba yayi amma ba yadda kuma shari'a ta ce ai saki ba kalmar sunna ta zo a cikin alkur'ani a wurare da yawa kuma ta zo da ma'anoni daban-daban kalmar an yi amfani da ita a wurare da yawan gaske a cikin alkur'ani amma daga ciki akwai inda ta zo cikin suratul isra aya ta 77 fadin Allah tabaraka wa ta'ala sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajid li sunnatina tahwila haka nan ta zo a suratu ali imran aya ta 137 fadin Allah tabaraka wa ta'ala qad khalat min qablikum sunanun فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أسورة النساء آية عشرين لشدة الله تبارك وتعالى ياتي يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ولن آية guda sun isa su gaya mana yadda sunna ta zuwa qur'ani gaba daya ko da ya ta zo da yadda aka juya ta a tasarrufin na larabci to waɗannan ayoyi uku wakilai ne a aya ta farko wato faɗin Allah ta'ala sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina anan wurin sunna na nufin al'ada ai bi ma'ana al'adatu kamar yadda al'allama ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya fassara cikin tafsirinsa ai haka za adatuna fil ladina kafaru bi rusulina wa azawhum haka al'adar mu ta kasance ga waɗanda suka ƙaryata manzanninmu kuma suka cutar da su sai mu halakar da su kawai shikenan wannan wurin sunna ta zo da ma'ana ta al'adatu al'ada a ta biyu kad khalat min qablikum sunanun anan wurin ta zo da ma'ana cewa ummatun ta zo da ma'ana ta ummatun ko kuma abdara'ik wasiyar ai kan min qablikum sunanun al'ummomi sun gabace ku sun zo kafin ku ko kuma hanyoyi tsare-tsare na Allah sun zo kafin ku da haka fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku yi tafiya cikin ƙasa ku ga yaya sakamako yaya ƙarshen masu ƙaryata ayoyin Allah ya kasance a aya ta uku "Yuridun Lahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan allazina sunan allazina min qablikum anan wurin ta zo da ma'ana ta at-turuq wal manahij at-turuq wal manahij hanyoyi na Allah li bayyana lakum wa yahdiyakum suna na min qablikum ya bayyana muku ko ya shirya da ku hanyoyin waɗanda suka zo kafin ku to duk inda sunna ta zuwa ƙur'ani ko da ɗauki ma'ana ta al'ada ko da ma'ana ta hanya ko kuma al'umma ko kuma ta ma'ana ta hanyoyi ɗin. saboda haka waɗannan su ne wakilai na ayoyin da suka zo da kalmar sunna ko sunanu a cikin alkur'ani a cikin hadisi kuma kalmar sunna ba ta taɓa zuwa ba ba tare da an danganta ta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba misali cikin hadisin bukhari da muslim faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama famar ragiba an sunnati falaisa minni da kuma hadisin irbab bin sariya wanda abu da ya rawaito فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها da kuma hadisin da hakim ya ruwaito daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati za mu ga babu yadda za a yi kalmar sunna ta zo a asalinta a hadisi ba tare da ta dangantu zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma in ta zo ba tare dangantuwa da annabi ba to ba sunna ta shari'a ba ne sunna ce ta istilahi na harshen larabci wanda idan haka ne kuma za mu ga ta zo a wurare da yawa kuma ita kalmar sunna a hadisai da ma'anoni mabambanta misali suna ta zuwa cikin hadisai a matsayin abinda yake wahayi na biyu da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wanda ba a karantawa wahayi sanib gairul matulu wato wahayin da ba a karanta shi amma dai shi ma wahayi ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu mas'udin al-ansari manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce يؤم القوم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله wanda ya fi ƙur'ani ya fi karatun ƙur'ani ya fi haddan ƙur'ani shine zai wa mutane limanci fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunna idan sun yi daidai a karatun ƙur'ani dukkan su alarmomi ne to wanda ya fi sanin sunna kun da ce a nan sunna ta zo da ma'ana ta abin da yake wahayi amma kuma ba ƙur'ani ba kamar yadda al'imam muslim ya roto haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a hadisin da Zaid dan Wahab ya roto daga Huzaifa Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, annal amanata nazalat min as-sama fi jazari qulubi rijali wa nazala alquran faqra'u alqur'ana wa 'allimu min as-sunna anan wurin da aka zo da qur'ani an ambaci sunna dan a nuna mana da qur'ani da sunna duk wahayi ne da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ya ka qur'ani wahayun matluun ne sunna kuma wahayun gairu matlu qur'ani in an karanta ana samun lada da mujarradin karanta haruffa ko an san ma'anar ko ba a sani ba sunna kuwa mujarradin karanta ta ba ibada ba ne sai dai inda niyyar kokarin sanin ilimi to sai a bada ladan ilimin ko ladan neman ilimin ko kuma da niyyar yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sai a bada lada na kokarin yada sunnar amma mujarradin karanta harufan kace haddathani fulanun qala akhbarana fulanun qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba a bada lada dan wannan kawai amma qur'ani kana cewa bismillahir rahmanir rahim akwai adadin lada da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambacewa za a baka kuma Allah na iya ninka maka ninkin ba ninki doriya akan wannan mafi karancin qur'ani wahayi ne kai tsaye daga Allah tabaraka wa ta'ala lafzan wa ma'anan da aka saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar mala'ika jibril hadisi ko ba haka bane lafazinsa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ma'anar ma daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama a mafi yawancin lokuta babu wani malami da ya sharɗanta yin alwala kafin a karanta sunna amma akwai malaman da suka sharɗanta yin alwala kafin a karanta alkur'ani waɗannan na daga cikin 'yan bambance-bambance da ke tsakanin alkur'ani da kuma sunna amma dai dukkansu wahayi ne dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi alqur'ani da kuma wani wahayin banda alqur'ani ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu an bana alqur'ani da wani abin kwatankwacin alqur'ani a matsayi da kima wajen hukunci amma kuma ba alkur'anin ba wanda dukkan malamai suka ce ana nufin sunna ce hakanan ya zo a cikin hadisai kalmar sunna ta zo da ma'ana ta aikin da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya yi na daga wajibi ko mustahabi ko kuma halal idan ba ku manta ba hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu ardahu hadisin nan na mutane uku da suka shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tambayi matansa game da yadda annabi yake ibada a gida domin su kwaikwaya da haka ba su bayani game da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke ibada sai ya zama kamar sun raina sun ga a ah, ai ba ma mai yawa ba ne su suna ganin za su iya yin abin da ya fi wannan saboda haka sai ɗayan sai ce shi ba zai taɓa auren mata ba saboda ya samu lokaci kawai ta ibada don mace takan shagaltar da bawa tunda suna da haƙoƙi da sai ka ta tare da cewa kuma takan kyautata al'amarin bawa saboda in ba ta kuma sai ya zama abu ya rikici kamar yadda wani mai hikima ya faɗi da ibn hajar asqalani ya kawo a cikin fatahul bari cewa an-nisa'u kulluhunna sharrun mata gaba ɗayan su sharri ne duk gaba ɗayan mata sharri ne ko hakuri mata sai ce amma wa asharru ma hunna wa asharru ma fihinna adamul istigna'i, an hunna sai dai mafi sharrin da kuma ke tattare da mata shine ba za a yi ba sai da su ba a iya rayuwa ko ba su ga su dai gaba ɗayan su sharri ne amma kuma sharri ne da ba ka yi sai da shi lallai mata kun cika in ba ku ba gida in ma kun yi a gidan ƙara jaruwa yi to da yace shi ba zai aure ba shi kuma na yake shi ba zai ci nama ba a wata ruwayar shi wannan na ya ce ba zai taɓa yin ba zai taba cin abinci da rana ba zai ta azumi ne muddin rana kowace rana azumi zai shi kuma ɗaya yace ba zai ƙara bacci ba kullum dare ko da ta ibada ne a wata riwayar yace shi ba zai ƙara kwanciya akan shimfiɗa ba in ba dai zai ba sai dai dange shimfiɗa a masallaci dan rinsa ya tashi ci gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo aka gaya masa sai ya fito yayi khutbatul haja yayi bayani yace masu su gaba ɗaya sahabbai ma balu akwamin qalu kaza wa kaza lakin ni usalli wa anamu wa asubu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raqiba an sunnati falaysa me yasa mutane suka je suna faɗin kaza da kaza to ni dai nakan yi sallah da daddare kuma nakan yi bacci sannan kuma na ina yin azumi da rana wani lokaci kuma nakan huta kuma ina auren mata wanda duk ya kyamaci sunnata ba shi tare da ni a nan wurin kalmar sunna ta zo don ta nuna ayyukan annabi ne sallallahu alaihi wasallama a ayyukan annabi yakan yi barci yakan yi sallah da dare yakan yi azumi da rana wani lokaci kan huta kuma ga shi na zama da mata ya auri mata yana zaune da su saboda haka ayyukansa ne a nan ake nufi sunna ɗin kenan kalmar sunna a hadisi ta zo da ma'ana ta ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hakanan kalmar sunna ta zo da ma'ana ta ilimi da kuma aiki da shari'a da kuma ɗabbaka shari'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kai akwai inda kalmar sunna ta zo da in ka ana nufin kai aiki da ilimi irin na annabi da aiki irin na manzan Allah sallallahu alaihi da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu wajen ɗabbaka shari'a a rayuwarsa gaba ɗaya shi wancan hadisi na famar ragiba an sunati da muka kawo al-Imam Muslim ya kharraja shi to sai hadisin irbad bin sariya wanda mun ishara shi a baya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu sallah bayan an gama sallah ya je ya kalle su ya yi musu wa'azi wa'azi mai ratsa jiki har sai da idanuwa suka zubar da hawaye zukata suka raurawa har ma suka ce ya manzon Allah kamar dai kana mana wa'azin ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da wa'azi suka ce to menene za ka gaya mana a matsayin abin da zai zama kamar alkawari kai ko wasiya gare mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in abdan habashiyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha Abu Dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-irbab bin sara ya bada labarin wa'azin da aka yi masu kuma suka neme masu wasiya sai ya ce ina yin muku wasiya da tsoron Allah da kuma ji da biyayya da shugabanni ko da ko bawa ne ba habashe ya zama shugabanku ku sani fa lalle wanda ya rayu daga cikin ku bayana to zai ga sabani mai yawan gaske zai ga sabani mai yawa kowa zai zo ya nuna shi ke kan daidai shi ke kan hanya shi ne masoyin annabi shi ne mai bin annabi shi ya san Allah shi ke ma Allah da'a da dai sauransu to tun da haka ne idan wannan ya zo ga ma'auni rariya mai kata gaskiya daga ƙarya ga ma'auni fa alaikum bi sunnati in kun samu kanku a cikin irin wannan zamani da lokaci na saɓani mai yawa to ina maku horo da riko da sunnata Me ce sunna take nufi a nan ma kana alaihin nabi ma kana alaihin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al'amali wal ilmi wal huda wa tatbiqi shar'i abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kai na ilimi da aiki da kuma shiriya, da tabbaka shari'a aikace wanda shine abinda ake nufi da sunnati din anan wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha da kuma sunnar halifofi shiryayyu wanda suke kan shirya ku riko da wannan sunna din gadagan kar ku sakaci haka nan islahin sunna ya zo a cikin hadisi da ma'ana ta kyakkyawan misalin da za a bi kyakkyawan misali da za a bi ko kuma misali da za a bi ko kyakkyawa ne ko ba kyakkyawa ba hanya tsari wani misali wani abin kwaikwayo da za a iya kwaikwaya ko mai kyau ne ko mara kyau islahin sunna ta zo da wannan ma'anar a cikin hadisai hadisin Ibn jarir Ibn abdullah daga babansa Allah ya kara musu yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sanna sunnata khairin فأتبع عليها فله أجره ومثل أجور من ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا كما رد الإمام مسلم هرتو أو ترواية وأن دي فارت da wani abu mai kyau ko ya rayar da wani abu mai kyau kuma aka bisa akan wannan abin da ya rayar kyakkyawan misali da ya bada kamar yanzu a ce ana masallacin sai a nemi taimako sai wani mutum kowa an nemi taimako an ce ana neman kaza da kaza kowa ya jin yana jira ya ga me zai faru kawai sai wani sa hannu ya kawo dubu goma ya ce ganawa kowa ya kawo nashi ba za a yi rige rige ba kowa zai kokari ya ga ya kawo to yanzu abin da yayi sabon abu yayi ko ko dai ya bada kyakkyawan misali ne kyakkyawan misali ya bada kenan ba ya farar bane ko ya kaga ba ya bada kyakkyawan misali ne kawai wannan abin da yake tabbatacce a shari'a shine yanzu wajen aiki da shi ya bada kyakkyawan misali ya yi kokari ya rige rige wajen tabbatar da abin to waɗanda suka biyo shi baya to duk abin da suka samu na lada shi ma zai samu dan da ladan da zai samu na kashin kansa na aikin da yi kuma suna su ladan ba zai tawaye ba hakanan da za a zo ana magana a ce za a yi biki ya kamata a cire yadda za a hole yadda za a more yadda za a yi abin da ake so sai na ce to ni dai zan kawo wani ko kuma zan ɗauki nauyin makaɗin nan police band ɗin nan za a zo a nemo police band zan ɗauki nauyin su sai da ce to ni kuma zan ɗauki nauyin masu karta wanda ce ni kuma zan ɗauki nauyin mai kalangu to shi ne fara cewa zai ɗauki nauyin mai police band ai dama abin da ya tabbatacce ne a shari'a ba a yadda ba ba kago shi ba ko ba ka ba misali ne ya bada amma kyakkyawa ko mummuna mummunar misali ya bada ya nuna wa mutane ya shajja'a su ya yi kokarin jawo su ya cincida su ya nuna musu muhimmancin su wannan abu mara kyau saboda haka yana da zunubin sa da kuma zunubin wanda duk ya bi bayansa shi ne abin da ake nufi ba wai a kago wani sabon abu ko a kirkiro ba kamar yadda wasu sukan ɗauka wannan fahimta ce ta kuskure haka na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi jawr dabbin lattaba'tumuhum qulna ya rasulullah al-yahud wan nasara qala faman kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lallai za ku bi hanyar waɗanda suke kafin ku taki da taki inda suka taka kuna takawa zira'i zira'i shibru shine kamar haka wato ɗana ɗaya zira'i kuma sandalmin hannu kafaɗa da kafaɗa kenan inda suka bi za bi inda suka taka za ku taka ta yadda ko da za su shiga rami ne na damo sai kun shiga tare da su ma'ana wannan hadisin na ba mu bayani akan yadda al'umma za ta samu kanta ta rika kwaikwayon waɗanda suke ba ita ba tana ɗauko al'adu da ɗabi'u da yadda suke da ibadu na waɗanda ba musulmi ba yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka abin zai zama to da farko da wannan maganar ya ce za a bi hanyar waɗanda suke kafin mu sai wasu sahabai suka ce wai ana nufin yahuda da nasara ya ce to suwa an ba su ba kuma wannan na daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ko shakka babu ayo duk mai hankali ya san cewa an samu kai irin wannan yanayi inda ake kwaikwayon yahudu nasara a cikin ayyuka da suka keɓance su na ibada su ta ƙarya kamar ɗaura jantami kamar kaɗa ganga da sunan addini kamar yin waɗansu abubuwa kamar amfani da wato a bajojala da sauransu wanda sanannen abu ne yahudawa da nasara su ne allah ya la'anta ya lalatar da su saboda kangare wasu ga addinin allah kuma suka samu kansa a cikin irin waɗannan abubuwa sai aka waye gari mutum musulmi ne da sunan musulunci da sunan addini da sunan san Allah da sunan san manzon Allah zai bi hanyar yahudu da nasara ba tare da sani ba tamkar al'umma ba su karanta wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi Allah ka shirya da mu yana daga abin da sunna ko hadisai suka zo da shi na ma'anar sunna al'ada al'ada kalmar al'ada ta zo sunna ta zo da ma'ana ta al'adatu kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abgabun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil haram wa mubtagin fil islam wa mubtagin fil islam sunnat al-jahiliya wa mutalibu dam imra'in bighayri haqqin li yuhriqa damu mafi wato waɗanda Allah wato mutum mafi kin mutane a wajen Allah mafi kin mutane a wajen Allah to guda uku ne ko ko mutanen da Allah ya fi ki guda uku ne wanda ya ta'addanci ya wuce gona da iri ya shishigi a cikin harami na makka ko harami na madina da kuma mutumin da yake yana cikin musulunci ne amma ya kama hanya kullum al'adun jahiliya yake nema al'adun jahiliya in an yi mutuwa ya ta ihu yana kururuwa yana wayo wayo wailu da wailatu yana kwansaran fuska yana yaga riga yana cizgan gemu yana wayo Allah na shiga uku na lalace sai ɗabi'un canfe-canfe sai abubuwa na al'ada wanda suke asalinsu na jahiliya ne to wannan shi ma yana daga cikin waɗanda Allah ya fi a cikin mutane da kuma mutumin da yake kokarin yana ta bin mutum domin ya kama shi ya zubar da jininsa haka kawai babu wani dalili ko da sunan yankan kai na tsafe-tsafe ko da sunan sara suka na 'yan banga ko a wato na na 'yan daba ko wani mai kama da wannan to waɗannan su ne mutanen da Allah ya fiki gaba ɗaya a cikin mutane kun ga nan wurin sunna ta zo da ma'ana ta al'ada tunda jahiliya na da sunna ne ta shari'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa mubtadin fil islami sunnatar jahiliya da mai bin sunnar jahiliya ma'ana al'adun jahiliya kuma alhali yana cikin musulunci hakanan sunna ta zo da ma'ana ta abin da yake kishar bid'a kamar yadda ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Bilal ibn al-Harith radiyallahu anhu ce masa i'lam ka sani yace masa ma alam ya rasulallah mai zan sani ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa innahu man ahaya sunnatan min sunnati qad umiyat ba'di fa inna lahu min al-ajri مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة la tarda Allah wa rasulahu kana alaihi mithlu afami man amila biha la yanqisu dhalika min awzarin nas shay'a yace masa duk wanda ya rayar da wata sunna daga cikin sunnoni na da suka mutu bayana to yana da lada kwatankwacin ladan wanda ya aiki da wannan sunna ɗin ba tare da ladansu ya tawaye da komai ba wanda ya farar da wata bid'a ta ɓata wanda bata yarda da Allah da manzon Allah ba to yana da kwatankwacin zunubin waɗanda suka yi aiki da wannan bid'a ba tare da wani abu ya tawaye na zunubin su ba wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito kuma yace hadithun hasanun hadisi ne hasanun sai dai bin diddigi na hadisin ya tabbatar da cewa hadisin na da wata illa wata sa da yawa daga malamai suka yi raddin hadisin suka ba a fashi sai dai akwai wata ruwaya wadda take bata zo da wannan lafazi na wa manifta da bid'atan dalalatan ba sai dai ta zo kawai da man ahaya sunnatan min sunnati qad umiyat ko kuma umitat fa na lahu min al-ajri mislu man amila biha min gairi an yunqisa min ujurihim akwai lafazin da yazo da wannan kuma ya tabbata amma ƙarin da ya zo wa manifta da abida'atan balala to wannan ƙarin bai tabbata ba kamar yadda aliyu hassan aliyu abdulhamid al al'asari ya tabbatar a cikin wato littafinsa dangane da bid'a ya same suna usuli ma'rifatul bid'a da kuma littafin da sali'a salimun al-hilali ya rubuta mai suna al-bid'a wa asaru fil umma da kuma waɗansu malamai da dama duk sun da'afa wannan hadisi din a yadda zuwa haka to sai dai hadisin da al-irbaz bin sari ya rawaito wanda muka ishara da shi na usikum bi taqwallah والسمع والطاعة وإن عبدا عبشيا فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومودفات الأمور فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة wannan hadisin ya isa hujja maimakon wancan na wajen turmizi din cewa ashe sunna na iya zuwa a matsayin kishiya ta bid'a duk waɗannan bayanai na tsawaita mana su ne domin in nuna mana abin da ake nufi da sunna ta yadda in aka zo ana maganan wato manufar riko da ita to za mu gane wata sunna ake nufi domin idan ba a samu shimfiɗa kyakkyawa ba to za a iya samun kuskure wajen fahimtar manufa su kuwa sahabbai idan sun yi amfani da kalmar sunna to su abinda suke nufi suna nufin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata ne misali a tirmidhi ya rawaita hadisi daga Abdullahi dan Mas'udin inda yake cewa min sunnati an yukhfa tashahhud yana daga sunna a ɓoye tayya kar a bayyana a cikin sallah me suke nufi da yana daga sunna yana daga aikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba haka nan turmizi ya rawaito daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu ardahu yana cewa min sunnati an takhruja ila al-eid mashiyan wa an ta'kula shay'an qabla an takhruj yana daga sunna ka tafi idi a kasa kuma yana daga sunna ka ci wani abu kafin ka tafi idi me yake nufi yana nufin wani abu daban ne ba aikin annabi ba ko yana nufin maganar annabi a'a yana nufin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi sallallahu alaihi wa bai hawa dabba wajen zuwa idi a kasa yake zuwa sai dai kawai idan wurin na da nisa za a takura to kuma za a saki wannan a komawa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da kuma wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin sai a amfani da abin da za a samu sauki wajen zuwa amma in dai babu nisa da su zarar da dole sai ka hawa abin hawa ka tafi a ƙasa ya bi, kuma ka ci abinci kafin ka tafi a sallar idi karama wato sallar azumi ka ga mina sunnata anan na nufin min af'alin nabi sallallahu alaihi wa sallama kenan haka na abu dawo da ya roto daga talha bin abdullah ya yi sallah tare da abdullah dan abbas sallar jana'iza sai abdullah dan abbas sai karanta fatiha ko ya ma bayyana karatun suka ji da ya gama da aka tambaye sai ce mene innaha min sunna ai wannan karatun da na yana daga sunna ashe yana nufin mene yana daga ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan ya zo cikin sahihul bukhari abdullahi dan abbas radiyallahu anhum wa anhuma yana cewa mina sunnati Allah ya haruma bil hajj illa fi al hajj yana daga sunna mutum Allah Allah Allah fil hajji eh, ah, illa fi ashirin hajji yana daga sunna kada a yi ihrami wato ɗauki hajji sai a watannin hajji watannin hajji su ne ah, ah, shawwal zulqa'ida da zulhijja to karkai niyyar aikin hajji a wani watan kafin waɗannan ai yana daga ayyukan annabi kenan sallallahu alaihi wa sallama ya zo cikin sahihu muslim daga abu zubair ya ji dawus yana cewa mun mun cewa abdullahi ɗan abbas me za ka ce game da al'iqa'a alal kadamai ne idan mutum ya zo yana sallah yayi sujuda ya dago daga sujuda kafin ya koma sujuda ta biyu zaman nan da zai yi tsakanin sujuda guda biyu ba hakan zauna akan dugadugai ba wanda wanda muslim ya roci hadisin to shi ne sai suka tambaye shi shi abdullahi dan abbas me zaka ce game da wannan sai ce hiya sunna ai wannan ita ce sunna sai suka ce masa inna lana rahu jafa'an bir rajuli ni ko muna ganin cewa abu ne da ke nuna wautan mutum kamar wauta ce mutum yake in yi haka sai abdullahi dan abbas ya ce bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wa sallama ai sunnar annabinka ce sallallahu alaihi wa sallama ko sunna ce ta annabinka sallallahu alaihi wa sallama kaga nan da yake nubi yana nufin aiki ne na annabinka sallallahu alaihi wa sallama haka nan tirmidhi ya fitar daga abu sa'id al-khudri ya ce na zo gidan abu musa wato abu musa al-ash'ari ya zo wajen umar dan khattab yana khalifa sai ya sallama da ya sallama ya ce masa na shigo ko in shigo sai umar ya shiru kawai ya ce ɗaya kenan shi dai bai ce masa ya shigo ba bai ce karka shigo ba amma sai ce ɗaya eh kenan ya ga me zai kasance ya yi shiru bai ce masa komai ba shi ma abu musa lajari ya ɗan yi shiru bayan wani lokaci sai ƙara yin ta biyu ya maimaita irin abin da ya maimaita ba a ce ya shigo ba ya yi sallama ta uku ba a ce ya shigo ba kawai sai juya ya tafi sai umar ɗan khattabu ya liko sai ce ina abu musa sai aka ce ya tafi ya tafi aka ce eh ya ce a je a kira shi ai maza maza a ce zo abu musa ashari ya zo da ya zo sai ya ce masa ma haza lalzi sana'ata me kuma haka kai me kai haka me wannan abin da kai sai shi abu musa ashari sai ce masa as sunnatu ai abin da ne sunna ce ma'ana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to fa sai umar ya ce masa a sunna kace sunna ya ce masa kwarai sunna kenan sai umar ya ce masa wallahi ko dai ka zo min da wanda zai ba da shaida akan cewa haka sunna take ko kuma za ka yabawa a yazaki ka yabawa a yazaki ko dai ka zo da shaida ko kuma ka yabawa a yazaki abu musulun da hankalin shi ya tashi ya tafi ba a firgice yana neman wa zai zo ba da shaidan cewa wannan abin da ya haka sunna take Allah da ya taimake shi ya je samu waɗanda suka tabbatar da haka ya zamanto Abu Sa'id al-Khudri shine ma ya zo ya ba da shaidan cewa an yi wannan haka annabi ya ce in an yi sallama sau uku al-istizanu salaf fa in udhina laka wa illa farji sallama sau uku za yi in an baka izini ka shigo to ka shiga in ba haka ba ka koma ka tafi abinka saboda haka wannan su ne yadda sunna ta zo mafuminta a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ayoyin alqur'ani da dama da hadisai masu tarin yawa sun yi bayani game da wajibcin riko da sunna da kuma aiki da ita da bin ta sau da kafa a cikin dukkan bangarori na rayuwa daga cikin misalan za mu kawo a gurguje saboda na ga shimfiɗar ta cinye mana lokaci faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul an'am a 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم bihi لعلكم تتقون Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman bayan yayi bayani akan waɗansu umarni wato waɗansu umarne umarni da hana-hane har guda goma ai guda tara to sai cika da na goma yace wa anna hadha sirati mustaqiman kuma wannan ita ce hanya ta ne kakkiya dodar sanbel da babu karkata fattabi'u kubi wala tattabi'u subula kar ku bi wasu kananan hanyoyi ba wannan mai kakkiyar hanyar ba fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da ainihin hanyar Allah din miƙaƙiya zalikum wasakum bihi da wannan ne Allah yake muku wasiya da shi la'allakum tattaqun don ku samu tsoron sa ku kiyaye dokokinsa kun ga anan an ce sirati mustaqiman fattabi'uhu ashe ana so a bi hanyar Allah to me hanyar Allah hanyar Allah ita ce littafin Allah da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama domin su ne wahayi da Allah ta'ala yawa manzon Allah misali na biyu a cikin suratul nur aya ta 63 fadin Allah ta'ala falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah ya ce lalle ne masu sabawa al'amari na annabi sallallahu alaihi umarni ko hali ahir ka shaidar su su kiyaye kansu don gudun kada wata musiba a wata fitina ta same su a duniya ko kuma azaba mai raɗi ya shafe su a lahira ibn al-arabi al-maliki rahimahullah ta'ala ya hakaito daga azubair ibn bukar cewa ya ji malik dan anas imamu hijira, hijra rahimahullah ta'ala a yayin da wani mutum ya zo wurinsa ya ce masa ya aba abdullahi min aina ahru ya kai baban abdullahi wato imam malik kenan daga ina ne zan ɗauki harami na aikin haji zan ɗauki niyyar aikin haji daga madina ne mutum yake sai shi imam malik ya ce masa min zulhulaifa daga zulhulaifa ba nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen madina su ɗauki nasu haramin ba min haitu a harama rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya dauki nasa haramin kaje can wurin sai mutumin nan ya ce masa inni uridu an hurima min almasjidi ni so nake yi in ɗauki haramina daga masallacin manzon Allah ba daga can inda annabi ba sai imam malik ya ce masa la taf'al kar kai haka sai mutumin ya ƙara maimaita masa ya ce ni fa ina so ne in dauna harami a wajen masallaci kuma wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga in kace ba zai je masallaci ba zai ce ba ka san masallacin manzon Allah in kace ba zai je wajen kabari ba zai ce kana kiyaya da manzon Allah ta da cewa kai kokarin ka ka ce masa gadan inda annabi ya ce ka dai can mana a'a sai ya ce to ma baka san manzon Allah gaba daya sai imamu maliku ya ce masa a'a la taf'al fa inni aksha alayka alfitna kar kai haka ina baka tsoron fitina ba sai mutumin ya ce wa ayi fitna hadi to wace fitina ce zaka ce mani akwai bayan kawai dan na ce zan zo masallacin annabi masallaci ba kuma wajen gabarin shi sannan ka ce ma akwai fitina wace fitina inna ma ayi amyalun uzidwa ko azidwa ai kawai yan miloli ne mil mil ne kawai mil biyu uku ne zan kara me yake ciki kamar ni na wahal da kaina ma ba na kara ma kaina ɗawainya da aiki ne ba wani abu ba to ya zaka ce kuma akwai wata fitina sai imamu malik ya ce masa wa ayyu fitna a a'zamu min an tara annaka sababta ila fadilatin qasara anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata fitina ta kai karka ganin wai kai ka yi rige-rige ka yi kokarin kaiwa ga wata falala da manzon Allah ya kasa kaiwa gare ta akwai fitina ta kai wannan inni sami'tu Allah ya qulu yace domin ni ne naji Allah yana cewa Qur'ani falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan na nuna mana ashe ba dama ka saba umarnin manzon Allah to kishiyar sabawa manzon Allah shine ne kishiyar sabawa manzon Allah shine ne kishiyar saɓawa manzan Allah ita ce ne kishiyar saɓawa manzan Allah riko da sunna biyayya da sunna ita ce kishiyar ita ce kishiyar ko ba haka ba misali na uku a cikin suratul hashari aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzan Allah sallallahu sallama ya ba ku kurka wanda ya hane ku a sa ku hannu a cikin suratun nisa aya ta tara, Allah tabaraka wataala ya ce ya ayyuhal na amanu atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan aya ku koma ku karanta fasaranta da kanku saboda lokaci yayi garan dan ƙara sauri a cikin suratul ma'ida aya ta hudu Allah ta tabaraka wata'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina yau na cika muku addininku na kammala muku addininku kuma na cika muku ni'imata akan ku na cika ni'imata akan ku kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addini an ruwaito daga al Malik wanda wannan asarin al'imamu shakubi a cikin al'ittisam ya kawo shi cewa imamu maliku ya ce man a hadasa fi hazihil ummati shay'an lam yakun alaihi salafuha faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khana ad-dina aw riwayar khana ar-risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا imam malik ya ce wanda duk ya kirkiri wata bid'a ya farar da wata bid'a a cikin wannan al'ummar abinda yake ya farar din nan ko da sunan bauta ko da sunan menene amma magabata ɗan mazan jiya ɗan ƙwarai, sahabban manzan Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'i da ba su akan wannan abin to da awa yake cewa manzan Allah ya ha'inci addinin Allah domin ku Allah ya ce ya kammala addini a gare ku a ran da ya saukar da wannan ayar imam malik yace duk abin da bai zama addini ba a wannan rana da aka saukar da wannan aya ba zai taba zama addini ba a ranar da shi imam malik ya faɗi wannan magana ana maganar shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wajen tamanin da wani abu to ina ga yau kuma abin da ya zama sahabbai ba su yi ba tabi'a ba su yi ba atba'u tabi'ina ba su yi ba dama manzon Allah bai yi ba yaya a yau zai zama addini misali na shida a cikin surata Ali ibrahim ayat 31 fadin Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kace in kun kasance kuna san Allah to ku yi man da'a ku bi ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai da gaskiya ana san Allah to ga manzon Allah ya masa biyayya shi kuma Allah sai ya so ku ya gafarta muku zunubanku Allah mai gafara ne mai jin kai kuma ai dama Allah ta'ala ya hana a farar da wani abu da sunan bauta gare shi ba da dalili ba ko ba haka ba shi yasa ma Allah ya ce amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ashe in dai an hana ka ka farar da wani abu wannan na nuna maka dole ne kai riko da abin da ya tabbata ba kuma abin da ya tabbata sai qur'ani da sunna da maganganun sahabbai da ayyukan su da kuma kokarin da malamai suka yi na fassara waɗannan abubuwa din ashe kenan ka riko da qur'ani da sunna abu ne wanda yake wajibi dole tilas lazimi ba makawa ba kuma tantama a cikin hadisai kan babu adabi wanda suka yi magana akan wajibcin riko da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma binta da koyi da ita da tsora rayuwa gaba daya a cikin addininka mu'amalolinka ibadodinka duk yadda za ka yi a rayuwarka gaba ɗaya dukkan wani janibi daga cikin jawanib na rayuwarka kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Jabir ya ruwaito Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu ardahu ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance in yi mana huduba in yana mana huduba idanunsa kan jajawur kuma muryarsa ta kan daga sosai alaman fushi na tsananta gare shi kai ka ce yana yin gargadi ne ga rundunar yaki yakan ce a cikin bayanansa amma ba'adu fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammad ko wa khairal huda huda muhammad wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala mafi alkhairin zance littafin Allah mafi alkhairin shari'a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi sharrin al'amura ƙadago fararru kuma dukkan bid'a bata ce kamar yadda al'imamu muslim ya baito a ruwayar al'imamu nasa'i wa sharral umuri fatuwa wa da mudathatin bid'a wa kulla bid'atin balala wa kulla dalalatin finnar wannan kare wa kulla balalatin finnar malamai sun yi saɓani akan ingancin sa amma shekul albani ya inganta shi hadisi na biyu hadisin abdullahi dan mas'udin radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja mana wani dogon layi gaba gare shi dogo ya kuma ja wasu ƙananan layuka dama da hagu na wannan dogon layi ma'ana gefe da gefe na wannan dogon layi sai ya ɗora hannunsa mai albarka akan wannan layi mai tsawo dogo da ya miƙe ba karkata sai ya karanta faɗin Allah ta'ala ya ce wannan ita ce hanyar Allah ita ce hanyar Allah sai ya karanta faɗin Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sannan ya sa hannunsa mai albarka a waɗannan ƙananan layuka dama da hagun wannan doguwar hanyar ya ce to kuma waɗannan ƙananan hanyoyin su ne hanyoyin da suke karkatattu akan kowace hanya akwai shaiɗani yana kiran mutane zuwa ga halaka sai ya karanta wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna ashe kenan in baka yi riko da hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to sai dai ka koma kan asubula wanda za su raba ka daga hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ad-darimi ya rawaito a cikin sunan dinsa haka na al-imamu Ahmad da An-Nasa'i sun rawaito kuma shekul albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisin a cikin takharijin da yi wa littafin wato wato littafin ah, abin nan kitabu sunna bayan wannan hadisi ya zo daga al-irbab bin sariya mun maimaita mun ta maimaitawa saboda muhimmancin sa usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in kana 'abdan habashiyan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rajidin abdu 'alayha bin nawajibi wa iyyakum mudasat al-umur fa inna kull mudasatin bid'a wa bida'a bid'atin balara? tunda an hana yin bida'a? me ake umarni da shi kenan riko da sunna misali na hudu ko hadisi na hudu daga Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda duk ya farar da wani abu cikin addinin nan na musulunci wanda baya cikin sa kuma ba shi cikin addinin ma'ana baya cikin karantarwar addinin to shikenan fa huwa raddun an maida masa ba'a su. kamar da al-Imam al-Bukhari rawaito da muslim a wata riwaya ta muslim man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun wanda duk aikin da bai dace da karantar ku ba to an maida masa da abin sa ba a so hadisi na biyar hadisin da bilal ya rawaito ibn al-harith wanda mun yi magana akan sa can baya a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana haya sunnatan قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة لا ترضى الله ورسوله فإن له مثل إثم man amila biha minan nasi la yunqis zalika min afamin nasi shay'a muka ce a tirmidhi ya rawaito amma malamai da wasan ba a farwayar tirmidhi sai dai ibnu majah ma ya rawaito wannan hadisin sai dai ba tare da lafazin wa man atan dalalatan kalmar dalala ba babu kalmar dalala wa man da'a bid'atan kawai to wannan ruwayar kuma Sheikhul Albani ya tabbatar da ita ta inganta mun yi bayani akan lafazin da kuma ma'anar a can baya misali na shida hadisin da wato abinda aka rawaito daga Abu Shuraihin al-Khuzai inda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito mana wata rana da ya fito wurin mu sai ya ce mana Alaiza tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah shin ba kun shaida cewa ba wanda ake bauta bil cancanta sai Allah ba kuma ni manzon Allah ne ba ku shaida haka ba kalu bala sabai suka ce mun shaida ya manzon Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha alqur'ana tarquhu bi yadillah wa tarquhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan taliku yace musu kullum qur'anin nan to gefen sa na hannun Allah ɗaya gefen nasa yana hannunku don haka ku yi riko da ƙur'anin nan gadagam domin ba za ku ɓata ba ba kuma za ku halaka ba bayan shi har abada inda ku yi riko da shi a tabara ne raito a cikin mu'jamul kabir ɗansa da isnadi jayyid kuma shekul albani ya sahaha shi misali na bakwai hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu arzahu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana hutuba a wato hajjin da aka yi na ban kwana inda yake cewa inna shaytana qad ya isa an yuqbada bi ardin bi ardikum walakin rabi an yuta'a fi ma suwa zalika mimma tuhaqiruna min a'malikum fadaru inni qad taraktu fikum ma in itasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi yace ne shaidan ya riga yanke kauna a bauta masa a cikin makka ba zai yi ba ya riga yanke kauna ya san ba za a bauta mai a makka ko madina ba ya san haka amma kuma ya yarda a yi masa da'a cikin abin da ba wannan din ba cikin abubuwan da kuke rainawa na ayyukan ku da kuke haka nan ku riƙa yin abu kuna tunanin ba komai ba ne alhali abu ne zai kai mutum da ridda saboda haka lalle ku sani ni na bar muku abin da kuka yi riko da shi to ba za ku bata har abada littafin Allah da sunnar annabinsa amma abu biyu ne nan kitabun ko da kuma sunna amma sai ce ma ini ta samtum bihi sai ka amfani da ha wanda lamirin yana komawa da abu ɗaya ne maimakon bihima don a nuna maka da ƙur'ani da sunna abu ɗaya ne a wajen shari'a kamar yadda al'imam al-hakim ya roto kuma shekul albani ya hafsana wannan ruwaya ɗin haka nan magabata yan ƙwarai mazan jiya sojojin farko na addini wato sahabbai da mata da atba'u tabi'ina su ma sun faɗi maganganu da dama da dama waɗanda ke nuna wajibci da dolancin ko kuma wajibci da kuma lazimcin riko da sunna da kuma aiki da ita da wajibci nisantan bid'a da haɗarin riko da ita misali abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ardahu kamar yadda ad da al da Alhakin suka rawaito kuma shawar albani ya sahaha ya ce al-iktisad fi sunna khairun min al-ijtihad fil bid'a kai kokarin tsayawa akan sunna kar ka wuce inda aka tsaye da kai komai kankantar aikin to ya fi alkhairi da ka je kai ta kokarin ƙari a cikin bid'a haka na Abdullahi dan Mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala ku bi sunna kar ku kirkiro bid'a domin duk abin da za ku yi a ya riga an wadatar da ku ba wani sabon abu kuma an wadatar da ku kuma ku sani kowace bid'a bata ce kamar yadda Abu Haitham ya rawaito a cikin Kitabul Ilm kuma Sheikh albani ya ce isnadin wannan asarin isnadi ne sahihi haka nan Hudhaifa Allah ya kara masa yadda ya ce kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada lil akhir maqalan fattaqullaha a ma'ashar alqurra khudu tariqa man kana qablakum Huzaifa ya ce duk wata ibada da sahabbai ba su yi ba to kar ku yi ta duk ibadan da sahabbai ba su yi ba to kar ku yi ta domin mutanen farko ba su bar wani gurbi ba ga yan baya komai na ibada sun kure saboda haka ba wani abu za ka yi ka burge ku ji tsoron Allah ya kuma malamai makaranta Qur'ani masu yawan bauta ba tare da ilimi ba ku yi riko da hanyar magabatanku haka dai Allah laka iya roto a cikin sharh itika da ahlus sunna da ko Muhammad bin Nasar a cikin sunna da Abu Na'im da Ibn Asakir haka nan Abu Shama ya ambaci wannan asarin a cikin littafinsa alba'is. sai kuma al-Auza'i shi cewa isbir nafsaka على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف أما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يفعك ما وفعهم yace ka haƙurar da ranka ka yi haƙuri wajen bin sunna ka dage kawai ka bi sunna ka yi ta haƙuri za a zage ka a ce makiyin Allah a ce makiyin annabi a ce kaza kaza a ce kaza kaza ba abin da ba za a faɗi ba ba ka zikiri ba ka salati amma ba za a ce zikirin wazifa ne ba ka yi ba ba za a ce salatul fati ne ba ka yi ba a'a za a ce ko ba ka zikiri ba ka salati Ka ga wanda bai zulmi ne ɗauka da gaske ne to yi hakuri ka bi sunna ka tsaya inda sahabbai suka tsaya ka faɗi abin da suka faɗi kar ka wuce nasu ka kame daga abin da suka kame kar ka ce za ka wuce inda suka tsaya kuma ka bi hanyar magabatanka na kwarai domin abin da ya wadatar da su ya wadace ka abin da ya ishe su ya ishe ka wannan asari ibn al ya kawo shi a cikin talbisu iblis hakanan suyuti ya kawo a cikin al'amru bil ittiba wa nahyu an al ibtida suyuti fa ya yi littafi su kutum da guda akan umarni da bin sunna da hani da bin bid'a sannan ga wannan dogon asalin da ya shahara na Umar dan Abdulaziz wanda ya yana lokaci ba zai samu karanto larabcin sa duka ba amma dai Ibn Abdul ya kawo a cikin At-Tamhid Ash-Shatibi a cikin Al-Ittisam shi ma ya kawo da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo baya daga cikin khalifofi sun bi hanya ta kwarai sun tsara mana abubuwan da za mu bi to riko da wannan hanyoyin abubuwan da suka yi to wannan gaskatawa ce ga littafin Allah da kuma cikakken da'a ga Allah da manzon Allah suna sama. kuma hanya ce ta samun karfi a cikin addinin Allah ba wanda yake da iko ya canza ko ya musanya kuma babu wanda yake da iko ya bi wata hanya ta saba ma wannan hanyar tasu wanda duk ya aiki da hanyar su to babu shakka ya shiryu wanda ya nemi taimakon Allah ta hanyar bin wato ta hanyar bin abinda suka bi to wannan zai samu taimako wanda ko ya saba to zai zama ya bi hanyar sabanin muminai kenan ya bi hanya sabanin hanyar muminan farko wato sahabbai kenan kuma wannan sai Allah ya juya da shi ga abin da ya juya ma kansa abin da ya jangolo ya tsokalo sai a bashi da shi kuma sannan Allah ya kona shi a cikin mutane kunan gaske a rahira Allah ya tsare mu haka nan an ruwaito cewa Umar dan Abdulaziz ya yi ma wani mutum wasiya inda yake ce masa usika bi taqwallah والاتصال في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدثه المهدفون بعد ما جرت به سنته فعليك بلزوم سنته فإنها لك بإذن الله اسمع yake ina maka wasiya da tsoron Allah da kuma ƙoƙarin tsayawa inda aka ce ka tsaya da bin sunnar annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama da barin abin da 'yan bida suka kago bayan shi bayan sunna ta tabbata akan wani abu lallai ne ina maka horo da luzunta sunna domin sunna garkuwa ke gare ka tsari ne gare ka kariya ce gare ka da izinin Allah abu da ya rawaito wannan asarin kuma shekul albani ya ce wato wannan asarin sahihi ne ko da yake akwai inqita'i wato akwai wato sahihi ne amma makatu kasancewar tabi'i ne faɗi ba wai sahabi ba sai magana ta ƙarshe da aka ruwaito daga al-fudail ibn iyad Allah ya kara masa da ya ce ittabi turqal huda wa la yadurruka qillatu saliki wa iyyaka wa turqad dalala wa la tagtar bi kasrati halikina yace ka bi hanyoyin shari'a kada karancin masu bin hanya ya cutar da kai in an tashi ta ce to ai mu muka bi koya ba komai karancin masu bin hanya kada ya cutar da kai a hirɗinka daga bin hanyar ɓata kar ka ruɗu da yawan masu binta wanda suka riga suka halaka wannan asarin a shaɗuri ya kawo a cikin al'itisam a suyuti ya kawo a cikin al'amru bil ittiba wa nahyu an al ibtida sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasu gida biyu akwai sunna ta aiki akwai sunna ta bari sunna ta aikatawa da kuma sunna ta bari wannan na da mahimmanci kwarai domin hatta a cikin ahlus sunna suna da karancin fahimta game da wannan sunna kala biyu ce akwai sunnar aikatawa akwai sunnar bari sunnatun fi'iliya da kuma sunnatun tarkiya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani aiki ya zama wannan aikin ya aikata shi ne a bisa ɗabi'a ta mutum a bisa ɗabi'arsa ta mutum to wannan ba wajibi ne al'umma su bi ba sai dai mutum na iya bi saboda cikakkiyar soyayya da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ana tare ya samu lada yayi abin da annabi ke sanye na ɗabi'a amma asali ba wai don saboda wannan sunna ce ta bi ba ko wanda ta zama wajibi ba kamar misali tufafin da yake sawa ko yadda yake zama ko yadda yake bacci to duk waɗannan ba wajibi ne a duba ɗabi'a ta ce ɗabi'a ta ce haka wani bacci shi yakan yi da wuri wani na jinkirin bacci ba ya daga sunna a ce ka yi bacci da wuri ko ka jinkirta bacci wannan ɗabi'a ce cin abinci a wani lokaci za ka ci sau nawa za ka ci ba wata sunna akan wannan bukata ce kawai yana daga ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke hususiya ce shi kadai ne aka barwa wannan ba wanda yake tarayya da shi kamar misali auren mata ce da hudu a lokaci guda yana daga ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo a matsayin bayani game da abin da ƙur'ani ya yi sha dunkule kamar sallah azumi zakka to wannan bisa ittifaƙin malamai Manzan Allah sallallahu sama shi kadai ne za a bi a cikin waɗannan abubuwan duk abin da ya bayani in abin da wajibi ne to wajibi ne aikin da ya yi na bayani akan umarnin Allah na azumi in wannan aikin sunna ne to biyayya gare shi sunna ce in mustahabi ne biyayya gare shi mustahabi ne in jawaz ne halacci ya nuna to halacci ne wannan abu haka a cikin azumi da zakka da haji da sauran ayyuka na ibada suke za a samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na ayyuka kuma ya zama an san siffar yadda aikin yake ta irin wannan abinda malamai suka ce idan aikin wajibi ne wajibi ne idan aikin sunna ce sunna ne idan aikin mustahabi ne mustahabi ne in aikin halal ne halal ne to amma kuma akwai ayyukan da manzon Allah zai sama ya bari bai aikata ba to wannan su ake kira sunna tarkiya waɗancan sunna fi'iliya da annabi ya ka aikata to kuma akwai da annabi ya bari shi ma ka bari wannan inda an fahimce shi da kyau a ilmance da da yawa ma rigingimin da ake akan waɗansu bidiyoyi ba za a yi ba don daga cikin manya-manyan hujjar masu yin bid'a akan waɗansu abubuwa akwai faɗin cewa annabi bai aikata ba ba hujja ba ce annabi ya hana shi ne hujja ko ba su faɗin wannan to wannan tsan tsagwariyan jahilci ne ko da malami ya faɗi wannan sun jahilci kawai na usul annabi da ya aikata ba wajibi ne shi ma karka aikata hujja ce a shari'a sai dai idan abin da bai aikata ba akwai wani dalilin ne da yasa bai aikata ba akwai wani da ya rubuta littafi ya sa mai suna asmatu tarkiya sai da ya kawo fuskoki guda goma sha takwas na annan bai aikata ba in bai aikata kaza ba saboda kaza to ba za ka aikata ba in bai aikata ba saboda kaza za ka iya yi in bai aikata ba saboda ya kawo duk da dalilai daga cikin qur'ani da sunna gaba daya littafi su kutum da guda akan wannan a sunatu tarkiya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata aiki ba to yana daukar ɗayan abu biyu ne ko dai zama annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata abin ba saboda babu bukatar aikatawa amma kuma daga baya sai bukata ta taso to wannan ba laifi ya aikata kamar tattara qur'ani wuri daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tattara qur'ani wuri daya a musafi ba saboda babu bukata a lokacin don yana nan cikin al'umma sannan kuma ba a daina yin wahayi ba za a iya haɗa ƙur'anin daga ba wata aya sauka a ce a turo wancan ayan daga wuri kaza a jefa can ko kuma a shafa ma wata ayar gaba ɗaya ga aiki ya dawo baya in dai babu dalili babu buƙatar ta taso ta yin wannan abun shi yasa annabi bai yi ba to wannan abun ba za a iya yi daga baya amma duk aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai aikata ba alhali kuma akwai buƙatar aikatawar sannan kuma abubuwan za su ba da dama a aikata duk sun samu a zamanin shi amma sai zon bai aikata ba to wannan laifi ne wani ya aikata misali manzan Allah sallallahu alaihi bai yi kiran sallah ba bai sa a yi ba bai yi kawa bai sa a yi ba wajen sallar idi to yanzu in ka ce za ka yi to abin da ke sunan shi bid'a manzan Allah sallallahu alaihi bai raya dare na tsakiyar sha'aban ba lalata nusfa sha'aban in ka ce za ka raya wannan daren to ka yi bida manzo Allah sa sa bai yi ba bai kuma yi umarni da furta niyya ba wajen sallah ko azumi ko kaza ka ce na waitu kaza kaza to bayan kuma duk bukatu na ayi din akwai su a zamanin shi amma bai ba to yanzu idan ka aikata to ka yi bid'a ko malamai sun ce duk abinda da annabi bai yi ba kuma alhali akwai dalilan da za sa a yin amma bai yi ba to wajibi ne a koyi da annabi wajen rashin yin kamar yadda yake wajibi ne a koyi da annabi wajen aikata abin da ya yi al'imamu shaukani ya faɗi a da dama daga ciki littafinsa da ya rubuta akan wato alƙawlin mufid yana cewa tarku sallallahu alaihi wasallam li shay ka fi ilmihi lahu fi ta'assi bihi fihi duk abinda annabi ya bari bai aikata ba to hukunci ɗaya ne da ka bi abin da annabi ya aikata ma'ana yadda yake wajibi kai koyi da shi cikin abin da ya yi haka yake wajibi kai koyi da shi cikin abin da ya bari bayan shi ibn sam'ani ya ce idza taraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shay'an wajaba alaina mutaba'atuhu fihi duk abin da annabi ya bari to wajibi ne mu koyi da shi cikin wannan abin mu ma mu sai ba da misali ya ah, ba gani lokacin da aka kawo masa damo ya ci ba ba ga sabai masu sun ci ba sai fa suka tambaye shi ya ce masa a'a shi saboda ya taso a garin da babu damo ne sai dina kyamarsa da suka gane cewa ba ya ki ci don ya bai shi saboda shari'a ba ne, saboda ɗabi'a ne sannan sai suka ci ba ga mutanen da suka je suka ce ɗaya ce ba zai yi bacci ba kullun dare ɗaya ce ba zai ci abinci da rana ba ɗaya ce ba zai yi aure ba ba ga annabi zama ya ƙi yadda da wannan ba inda kawai annabi bai yi ba ba hujja ba ce to ai ko da yake annabi ya danta ba yana sai zama ko za a iya kenan amma annabi sai ya hana har ma ta mamar giba an sunnati fa minni haka nan ibnu najjar alhamdulillah ya ce at-ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi'luka kama fa'ala لأجل أنه فعل وأما التعسي في الترك فهو أن تترك ما ترك لأجل أنه ترك koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na nufin ka aikata abu don annabi ya aikata ko ka san dalilin ko baka sani ba koyi da shi cikin bari shi ne, ka bar abin da annabi ya bari saboda shi ya bari bai aikata ba ashe ka ga sunna tana da fi'iliya tana da tarkiya sunna ta yi da kuma sunna ta bari sai gaba ta kusa da ƙarshe amma an ce min lokaci ya yi sai dai dama na faɗi kafin in zo cewa zan wuce takwas A kan cewa zan tsaya takwas da kwata insha Allah wannan ittifaki ne tsakanina da alƙalin da bai iya ɗauri ba sai gaba ta kusa da ƙarshe wanda ita ce ainihin malaccan da aka ce ai duk waɗannan bayanan gaba ɗaya su shimfiɗa ne kakaf kuma alhamdulillah dukkan su na zaƙulo su ne daga cikin littafin da nake rubutawa wanda na kusa kammala shi akan nau'o'in bid'a da ake yi a watanni shekara muna fata Allah ta'ala ya sa wato a samu damar kammala shi da kuma fito da shi ga jama'a manufar riko da sunna ba zan tsawaita mana a nan ba saboda kusan mafi yawan abin da za a faɗi zai iya zama mai amma kawai zan rairaye bayanan da babban malamin nan a shekh muhammad umar basmol ya yi a cikin littafin sa fadul tiba'i sunna falalan bin sunna sai ya kawo wani riko da ita da kuma falalan da ke cikin aiki da ita ya kawo guda goma sha uku amma a cikin na rairaye guda bakwai kawai domin ina ganin su suka fi munasaba da wannan zama ɗin daga cikin dalilai ko manufofin da ya sa wajibinka ne kai musulmi kai riko da sunna akwai ƙoƙarin samun kariya daga faɗawa cikin saɓanin da shari'a ta yi zargi a kai a cikin addini irin saɓanin da ke nisantar da mutum daga addinin Allah kamar yadda hadisin nan na irfan bin sariya ya nuna mana wanda abu dawud da turmizi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in kana abdan habashiyan fa innahu man isminkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafair rashidin al-mahdiyyin abdu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa mudathati al-umur fa inna kull mudafatin bid'a wa kull bid'atin dalalah a wannan hadisin an nuna mana cewa ashe in lokaci ya yi da saɓani ya yawa to ba ka da mafita cikin saɓanin ba ka da abin da zai baka kariya ya yi maka rigakafi daga wannan saɓanin sai riko da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe manufar riko da sunar manzan Allah na farko shine ka samu kariya daga saɓanin da shari'a ba ta da shi ba addini sannan kuma ka samu rigakafi daga bid'a min bid'a musiba ce sharrinta ya fi na zunubi shi yasa akan ce sunna rigakafin bid'a riko da sunna zai kawo maka kariya ya baka rigakafi daga fadawa cikin saɓani mara kan gado in ka kama hanyar ɗari uku to ɗari uku ne da goma sha uku to ce za ka bi kuma dai kanta daga manzan Allah take to ce za ka bi ɗari uku da goma sha uku in ka kama hanyar ɗari uku ne ɗari uku da goma sha uku ne kuma kowace ɗarika na wani nata ɗarikar ita ce ainihin dan dariya original ƴar usuli ba photocopy ba in ma ka ce ba hanyar ɗari uku za ka ba amma ba za ka bi sunna ba to ko dai ka zama mutazile ko ka zama ba kadare ko ka zama ba murji'e ko ka zama to wani abu daban da ba kawarije kama ya zama dan kala kato ko ka zama dan shi'a a cikin da kawai za zaka kubuta shine wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdina abu alaiha bin nawajid hanyar kenan kwara daya kuma ashe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai da cewa al'umma za ta rarraba ba al'umma na nan yahud nasara ne wanda suke la ilaha illallah wanda suke sallah su ne za su raba har 73 72 duk yan wuta ɗaya ce kawai yar aljanna manufar riko da sunna ta biyu shine mutum ya zama ya samu kukuta daga saɓani ko kuma daga rarraba da manzan Allah sun suna ya ce rarraban nan na kawo shiga wuta kamar da na ishara ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 milla wa inna hadhihi almilla sataftariqu ala 73 milla ثنتان وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة أو ترواية an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce kubutaccen da ba ta shiga wuta ba sai ce ma kana alaihi ma kana ana alaihi yau wa ashabi abinda ni da sahabbai na muke kai a yau shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da yake nan jin su suna rika ne me suke kai suna kan Qur'ani da sunna iyaka kenan in ka fita daga wannan to ka shiga wata hanyar daban saboda haka manufar riko da sunna ta biyu ita ce a samu kubuta da tsira daga wannan rarraba da manzan Allah sun zama ce rarraban kuma duk wuta za a tafi in ba kwara ba manufa ta uku samun shirya da kuma aminci daga bata kamar yadda abu hurairah ya to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni qad taraktu fikum shay'ain lan tabillu ba'dahuma كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض na bar muku abubuwa biyu da ba za ku ɓata ba bayan su, littafin Allah da ta, kuma ba za su rabu ba ƙur'ani da sunna ba za su rabu ba har duk wanda ya bi su ya zo ya same ni a tafkin nan na a kiyama ba za su taɓa rabuwa ba amma wanda duk ya kuskure ya basu to shi kenan shi kan ya bar abin da zai ba shi tsaro da kariya da rigakafi ashe domin a samu kaiwa ga samun shirya da kuma samun aminci daga bata to wajibi ne a yi riko da sunna haka na alhakin da addara kudini da bai haƙi sun ruwaito ko kuma bai haƙi shi kadai ya ruwaito daga abdullahi dan abbas din dai can na baya abu huraira ne wanda hakim da daru ne da bai haƙi suka ruwaito wannan na biyu abdullahi dan abbas ne ruwaito kamar yadda bai haƙi ya fitar manzon allah sallallahu alaihi wasallama yayi hudu ba yace ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in tasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi mun yi magana akan wannan hadisin a baya riko da qur'ani da sunna ne kadai abin da zai sa ka samu kariya daga fadawa cikin bata shi yasa al-imam malik yace as-sunnatu mithlu safinati nuh man rakibaha najah wa man takhallafa anha halak sunna kamar jirgin ruwan annabi nuhu ne wanda ya shiga jirgin ruwan ya hau jirgin ruwan ya kubuta daga ruwan tufanu wanda ko duk ya kasance gare ya halaka to haka sunna take manufa ta hudu tantar da kai daga igiyoyin da shaidan ke ɗaura mutane da su ya ɗora su akan bin hanya ɓatacciya kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can ba mun yi ishara da wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja layi dogo ya kuma ja kananan layuka ya karanta fadin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce wa ammatu hadhihi dalalat inna ma taqruqu man lam ya'tasim bil kitabi was sunnah yake duk waɗannan hanyoyi na ɓata da kake gani suna aukawa wa wanda kawai ya ƙi riko da ƙur'ani da sunna ne kama kana zuri ya kul kama yadda ibn shahab ibn zuri ya kasance cewa kana ulama'una ya kuluna al-ittisam bi sunna huwa najat malaman ku sun suna cewa riko da sunna nan ne tsira take nan ne ake samun tsira in ka saki sunna ba ka ba tsira manufa ta biyar idan aka riko da sunna to za a samu a kubuta daga kaskanci da addini zai shiga a dalilin yin bid'a da kuma dalilin sabawa dokokin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda al-Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad dinsa da Abu Dawud a cikin sunan daga Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yana cewa إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم wa وتركتم الجهاد سلط الله عليكم بالله la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum an kuka yi hada-hada ta kasuwanci da riba kuka manta da al'amuran lahira ko koma kawai duniya daga kasuwa sai gona sai kaza sai kaza kuma kai watsi da yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah to Allah zai kawo ƙasƙanci a kanku ba kuma zai cire muku ba sai kun koma ga addini hakanan al-imam Ahmad da Abu Dawud da sun ruwaito daga Sauban ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce yushiku an yushiku an ta da'a ko kuma yushiku an ta da'a alaikumul umam kama ta da'a al-aklatu ala qas'atiha fa qala qailun wa min qillati nam yawma idhin qala bal antum yawma idhin kaseer walakinnakum gusaa ka gusa as-sayl wa la yanzi anna Allah min sudurikum min suduri aduwi min suduri aduwikum almuhaba mahabata lakum wa la yakzifanna Allah fi qulubikum alwahn fa qala qa'il ya rasul Allah wa mal wahn qala hubbu dunya wa karahiyatul maut manzo Allah zama ce gab ake da mutane su taru al'ummomi kafirai makiya addinin Allah sai maku taron dango sai maku wato taron dango gaba ɗaya su yi kanku don su murƙushe ku sai wani ya ce manzo Allah haka zai faru saboda lokacin muna da kankancin yawa ne ba mu da yawa sai annabi ce ina zai zama kuna da yawa sai da yawan banza yawan yuyu kamar soso a cikin teku soso yana iya yana ko ma haka ne ko sama yake tasowa ta tafiya ruru haka ko mun kankanta ruwa ne tafi da soson yace kuma lalle Allah zai cire tsoron ku daga zakatan abokan gaban ku ko kuma ya jefa muku ainihin rauni sai sabai suka ce wani irin rauni sai annabi ya ce san duniya da kuma kin mutuwa ashe kenan cikin riko da sunna za a fahimci dalilan da za su kawo kaskanci ga al'umma don a guje su domin sunna ta yi bayani game da illoli da aibobi da cututtukan al'umma kuma ta yi bayani akan magunguna manufa ta shida kubuta daga fitina a duniya da kuma azaba a lahira saboda Allah ta'ala abin da yake kenan fali hazar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ad ya rawaito daga Amr dan Salma cewa wata rana suna zaune kofar gidan Abdullahi dan Mas'ud suna gina ya fito a tafi masallaci sai ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo yace ta ya tambaye su Abdullahi dan Mas'ud suka ce bai tuba shi ma ya zauna ya jira da Abdullahi dan da fito sai kama hanyar masallaci sai Abu Musa ya ce masa yau na ga abin mamaki a masallaci amma dai na fata ya zama alkhairi wasu mutane na gari sun yi da'ira suna ta yin zikiri cikin jami'i sai a ce ila ila Allahu ɗari sai su subhanallah ɗari sai su alhamdulillah ɗari sai su allahu akbar ɗari sai su zikiri cikin jami'i sai abdullahi dan ce to kai me kace masu? sai ce ni ban ce komai ba amma in mun je ka gani suna zuwa masallaci abdullahi dan ce me kuke haka sai suka ce mun yi alwala ne muna jiran liman ya zo don kan ku shagala sai muka kama yin wannan zikirin sai ce tun da ku ko bin manzo Allah zai zama ko fashewa bai yi ba rigunansa ko ma lalacewa ko gama tsofewa ba su yi ba ma'ana ba a samu tsawon lokaci tsakanin rasuwar manzan Allah sama da kirkiro wannan abun ba sai wallahi babu nufin komai sai alkhairi yace da ma kun kididdige zunuban ku da muku alheri akan ma kididdige wannan abin da kuke suka ce mu da alheri muke nubi sai ce to ɗayan biyu ko dai kuna kan shirya wanda ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun bude wa kanku kofar halaka to wanne ne daidai kofar halakan ko kuwa shirya da ta fita manzon Allah eh kofar halaka Amr dan Salma yace wallahi mafi yawan mutane suka zauna suka yi zikiri cikin jam'i sai da su a bayan hawarijawa suna yakan musulmi ran da aka yi yakin na harawan fitina ba same su ba a duniya su koma suna yakin sai na aliyu a matsayin su na hawarijawa ba fa tare da mu'awiya ba a yan tawayen sai na ali wanda suka kafirta sai na ali suka karkashe sahabbai suka yanyanka mutane duk wanda ya zo sai su ce mashi me zaka ce game da aliyu in baka sai mai kafiri ba zai fahimta ka me za ka ce game da Usman da Talha da Muawiya da Aisha in ba kafirta su ba hukuncin yanka ne yankan rago to waɗannan mutanen da suke zikiri cikin jami'i, sai da aka waya garin daga cikin wannan kungiya ana yakan musulmi da su fitinar duniya da same su ba manufa ta bakwai riko da sunna na sa mutum ya samu cikar ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ɗabi'u na gargari ɗabi'u na ƙwarai ɗabi'u a yabawa domin kuwa al'imamu ahmad ya rawaita hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaqi an aiko ni ne domin in cika kyawawan ɗabi'u ɗabi'u managarta ɗabi'u na yabawa ɗabi'u na alasan barka ashe inda zaki koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai riko da sunnar sa ko shakka babu zaka samu me kyawawan dabi'u to an ce ido ba mudu ba ya san kima bai kamata in tsananta mana ba ko da yake dai malami a bazahire malam jamilu ya ce ai ista ce a ci gaba to amma kuma dole a dubi maslahar al'umma gaba daya wataƙila abin zan faɗi na ƙarshe sai in ba sauran na cika a wata rana insha Allah amma ba wannan masallacin ba shine akwai kurakurai da dama da ake yi dangane da mafhumu sunna da kuma mafhumul akhadhi bi sunna wa luzum ittiba'iha wato manufar sunna ko kuma ma'anar sunna da kuma manufar riko da sunna din da aiki da ita daga cikin kurakuran nan akwai na ɗaya? ana taƙaita sunna ga majal na ibada sha'ir ta abudiyya sallah za a bi sunna azumi za a bi sunna hajji za a bi sunna zakka in ana da ikon yi za a bi sunna amma sauran majal da kuma jawanib na rayuwa sai a yi watsi da sunna wannan na daga cikin akhta sha'i'a a tsakanin al'umma musamman ma ahlus sunna sai ga wajen aure yo auren da aurarwa zaman auren mu'amaloli da mutane mu'amala da iyaye mu'amala da yan uwa mu'amala da makwabta mu'amala da abokan aiki mu'amala a wurin aiki mu'amala a harkar siyasa mu'amala a kasuwanci mu'amala a koyarwa ko koyo karatu da sauransu babu sunna kwata-kwata in ma akwai ta 'yar kaɗan wannan khaba'un ne sha'i'un a tsakanin al'umma wajibi ne a tabbata sunna a rayuwa gaba ɗayanta sa tufafinka tafiyarka zamanka baccinka tashinka abincinka shan abin shanka abokantakanka aurenka zaman aure mu'amalarka haƙoƙin kowa da yadda kake mu'amala da kowa da kowai dole ne a ga sunna in dai kai ahalu sunna ne da gaske in dai sunna ce sak bid'ar sam to dole a gan ka ɗari bisa ɗari kai ba za ka kai ɗari ba amma dole a ga kana kamantawa iyayenka a cikin dukkan abubuwa na rayuwa duk bangarorin rayuwa wannan na tabbatar ba za ku jayayya da ni ba idan na ce akwai takaitawa kwarai a cikinmu a wajen sauran al'amura na rayuwa mun zakarkare mun wato kokari iya kokarin mu wajen ganin cewa sallar mu ta yi daidai da sunna azumin mu ya daidai da sunna alwalan mu ya yi daidai da sunna kaza kaza mu ya daidai da sunna duk sha'ir ta abudiya amma mu'amalat to tsakani da Allah ka iya cewa muna zero sufur illa ma rahimar rabbi sai yan kaɗan daga cikin mu an ce a sheku bi shay'in yukaru mutane nawa ne ka sani a yau matasa ahlus sunna waɗanda sun san dai ba a durƙuso da durƙuso shari'a ba ta ba to amma kuma san shari'a ba ta hana su gaida iyayen su da safe ba amma za su kwana gida ɗaya amma ba za su ce baban su barka da asuba ba ba za a ce mahaifin su barka da asuba ba an san adadin su a cikin mu an san adadin su ma ba amma san adadin su ba suna da yawa ma'ana ko ba da yawa yana zaune a kofar gida yana hira da abokansa ko suna karatu ga baban shi ya dawo da keke a hannu keke keke bai san ya tashi ya ajiye majalisin ya ce ina zuwa ya dauki keken ya karbi keken babansa ya shiga mai da gida ba ko baban ya fito da buta da kujera a hannu zai tafi masallaci yana zaune yana tilawa yana muraja'a babansa ya ɗauki kujera da kuma buta zai tafi masallaci ba zai rike kujeran da butan da baban ya je ya kai mashi ba sannan ya dace da muraja'a zai tafiya da baban shine a gaba ba kuma dan hanya ne na baban ba ko kuma zo wuri da baban kafin baban ya zauna shi ya zauna saboda tsabagen suna dan gemun sa ya fi na baban tudu ko kuma yana zaune a gida san game mai shirgegen saurayi tukeke yana zaune a tsakar gida mahaifiyarsa suna jawo ruwa a rijiya ko ma ta ɗauki gele, ko zani ko hijabi ta fita ta je makwabta ta je kofar gida ɗebo ruwa a burtsatse ko a famfo shi na zaune wai shi dole yana tulawa alimu ne ko hadisi ne ko ɗalibin ilimi ne ko usuli ne ko muhaddisi ne mustalhi ne shi wannan ma sunan ce an fahimci manufar da suna a nan haka haka ko ma ya ta rika shara shi na zaune shi yankin kato a gida na zaune matashi iya matashi wai ba mace ba amma ma da suna shara shi na kallanta tsohuwa ko tana daka ka tuba limama da ka je kai mata dakan ka samu lada da albarka sunna kenan ba ko mace ta zo ta faskale shi yana zaune yana kallon ta wai shi yana nazarin karatun da za a yi na sharhu sunna an jima da magarba bai sa abin da yake bi ba ce ko kuma ka iska cewa bai girmama shekarun masu shekaru yanzu nan gashi mun cika masallaci duk kewayen na a ciki ake makil inda za a fita an gama karatun nan ga datti da dan shekara saba'in yana kokarin fita sai ya ga ɗan shekara ashirin da biyar don kawai wandon shafi ɗagewa gemunsa ya dan fi tsawo sai ya tura wannan tsohon ya wuce wai duk sunna ce ma wannan bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba shi tare da mu wanda bai girma babba a cikin mu ba bai tausayin karami ba bai kuma san haƙƙin malamai a cikin mu ba kuna ina za a ga ɗalibin ilimi ya zauna a karatu magarba zuwa isha a kai karfe tara da bai hakuri amma ana sallame sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai fit ya tashi kai ka ce akan garwashin mutane sallah fit ya fita ba zai azkaru ba istighfarin nan sau uku Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya bil ikram da sauran azkaru har ya kai ga yin tasbihi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ko kuma sauran nau'o'in da suka tabbata na tasbihi ba zai ba wai shi ya kosa to da aka ce maka a izalance kar a yi zikirin waziba to an ce kuma kar a yi zikirin da Allah ya eh? ko kuma ka yi cewa babu amana ɗalibin ilimi sak in ka gaishe ka da sunna sak amma in aka zo wajen amana aka amince mai da kuɗin masallaci yan ɗaruruwan masallaci zai hau kan mumbari ko ya rike lasifika ko makarfon ya ta a ciyaman na local government da minista da kwamishina ke duk sun ci kuɗi ma da ne amma shi kuɗin masallaci bai fito ku ba amma ne ma rasa ko kuɗin makarantar islamiyya bai wuce dubu goma sha ba amma ne ma rasa amma zai rike microphone kuma ya zagi chairman wanda yake mu'amala da biliyoyi ai shi wani ne ma akan ka ai ai wani ne ma kai ashe in ka gani su ma za ka yi mutuwan tsaye za ka yi in ka ga irin wannan gurin tunda dubu kuma ka kasa hakuri to irin waɗannan mafahim din khati'a wajibi ne ɗan uwa a kokari a gyara domin manufar ko da sunna manufa ce ta gaba ɗaya ɗan gurungun ba ta da gidi ba ta da gefe manufar riko da sunna babu gefe kuma su alhamdulillah ahli suna sai mu gode wa Allah mu ba mu jin kunya mu fito mu faɗa wa kanmu gaskiya muna faɗa wa kan mu kadai ne muke iya faɗin cewa mun yi laifi kaza don mu gyara duk wani mu koyi laifin sai ke ba wani wanda zai zo wa'azi dan bid'a ya rika cewa mu yan bid'a mun yi kaza mun yi kaza ba daidai bane ba zai iya ba ba wani dan bid'a ko da sunan shi'a ko da sunan ɗariƙa ya zo masallaci ko wajen wani wa'azi ko a rediyo yana cewa ba mu kyauta wanda muka yi kaza kaza kaza yana faɗa haka mabiya za su gudu mu ko ka tafi mana ya rage naka da ba ba mu kawo ka ba kai ka ji gaskiya ka zo saboda haka manufar ita ce sunna ce sak bid'a kuma sam dole ne akhlaq ɗabi'un mu a gansu a aikace a ga sunnan a aikace a cikin rayuwar duk abin da mu. akwai wanda yake matarsa wannan bai zaka je ko ina ba saboda masifa ya rike ta a gida gam ba za je ziyarar mahaifanta ba ba za ta je ko ina ba mafarka ma a mutuwa a yi haihuwa ba je barka ba wai duk wannan ba daidai ba ne to wannan ne kake ba zai fata je asibiti ba tana da ciki ko ta zuwa kuma sannan shi bai iya kula da ita da komai ko kuma ga ɗalibin sunna ya taso daga karatu ya tsaya wajen mai sauya kifi ya kai kifin naira hamsin an sa mai yaji ya ci ya ke baki in ya je gida ya rika kawo ciki cikin shaɓa ta ƙarya ne ya ci abinci na waje ya ba ta miya mara daɗi ah, saboda haka waɗannan abubuwa dole ne mu gyara su domin ta haka ne kai a mu za su kyautata kuma bin sunna mu ta zama cikakkiya manufar riko da sunna ɗaya tabbata a cikin mu ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi